Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Hukumomi sun ce da alama wani mutum ya yi garkuwa da mutane jiya Asabar a lokacin hidima a wata majami'a da ke kusa da Fort Worth da ke jihar Texas a Amurka. Rundunar 'yan sanda ta Colesville ta wallafa da yammacin jiya asabar cewa tana guna da ayyukan dakaru na musamman da ake kira swat a majami'ar ves israel akalla mutum hudu ne aka yi garkuwa da su a cikin majami'ar a cewar jami'an tsaro biyu da ba su da izinin tattaunawa kan binciken da ake yi da kuma waɗanda suka yi magana da kamfanin dallancin labarai na associated press bisa sharaɗin a sake sunansu an yi imanin limamin cocin na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su in daga cikin jami'an mai magana da yawon hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta yankin dallas katie chomant ta ce tawagar dakarun na swat da kuma kwararru masu sasanta rikici na hukumar duk suna wurin tare da tattaunawa da wani a cikin majami'ar hukumomi a ƙasar jamaica sun tsare wani tsohon ɗan majalisar dattawan ƙasar haiti wanda ke da hannu a wajen kashe shugaban ƙasar haiti jovenel moise a watan yuli kamar yadda 'yan sandan kasar jamaika suka sanar jiya asabar kakakin rundunar 'yan sandan jamaica dennis brooks ya shaida wa kamfanin lancin labarai na reuters cewa an kama john joseph fitaccen dan siyasar haiti da hukumomi suka bayyana a matsayin wanda aka kama ake zargi da kisan moise a ranar juma'ar da ta gabata brooks ya ƙi cewa komai gaba da ko kama shi ya biyo bayan bukatar da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta yi wadda ita ma ke binciken kisan ba a san inda aka kama yusuf a jamaika ba an harbe mois a lokacin da wasu mahara ɗauke da bin dubu suka kai farmaki gidansa da ke kan tuddai na port de france a ranar bakwai ga watan yuli lamarin da ya haifar da farautar wani babban mutum a ƙasashe da dama na latin amurka da yankin caribbean labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ji asabar hukumomin hezbollah da amal masu karfin fada a ji alabanan sun ce za su kawo ƙarshen ƙauracewa zaman majalisar ministoci wadda zai buɗe hanyar ganawa da ministoci bayan wata tazarar watanni uku da ta haifar da wa tattalin arziki da kuma faɗuwar darajar kuɗi. Ƙungiyoyin waɗanda ke goyon bayan ministoci da dama a gwamnati da ta ƙunshi mambobi daga ɓangarori daban-daban na siyasa sun ce sun ɗauki matakin ne saboda bukatar su ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2022 da kuma tattaunawa kan batun farfaɗo da tattalin arziki. Ƙungiyoyin da sun ƙi halarta zaman majalisar ministocin ne a wata takaddama kan yadda ake gudanar da bincike kan babbar fashewar tashar ruwan Beirut a shekarar 2020. Gawarwakin mutane 225 da aka kashe a tarzomar ƙasar Kazakhstan a makon jiya da suka jami'an tsaro goma sha tara an kai wakin wasu sassan kasar a cewar ofishin mu shigar da kara na kasar adadin ya haɗa da fararen hula da 'yan fashi da makami da jami'an tsaro suka kashe sarik shalaviv shugaban masu gabatar da kara a ofishin ya shaidawa wani taron manema labarai an fara kazamar zanga-zanga a yankin tsakiyar asiya mai arzikin man fetur a wannan watan bayan da aka ga tashin farashin man fetur. alƙaluman da sharabib ya bayar ya tabbatar da tashin hankalin shine mafi muni a tarihin ƙasar bayan tarayyar soviet shalabib ya ce mutane dubu hamsin ne suka shiga tarzoma a duk faɗin tsohuwar jamhuriyar soviet a daidai lokacin da jama'a suka mamaye tare da ƙona gine-ginen gwamnati da motoci da bankuna da kuma shaguna a wasu manyan biranen ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne. Kasuwa kasuwa a kasashe ya take. Jama'a assalamu alaikum barka ku da yau barka mu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole shirin da ke zuwa muku da bayanan abubuwan da ke wakana a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa kuma a yau muna kasuwar habutagi ko kuma kasuwar unguwar yantala ɗaya daga cikin kasuwannin birnin yamai kenan. kuma yanzu haka ga nan tare da ɗaya daga cikin masu saide-saide a wannan wuri assalamu alaikum malami ya sunanka sunana usman hmm. ina sai da fara nan a kasuwa habitagi hmm. to ya yanayin kasuwa da ke a halin yanzu a yanayin kasuwa dai alhamdulillah tunda dai mata suna sayi ina ke samun wani fara muna ɗaukowa dai na a kasuwar katako na ake sai da mana buhuna in mun ɗauko nan ga yantala habitagi sai mu gyara mu kasa ya mai sai suwa hmm. nawa bahu yake abin da aka sai da mana buhu arba'in ba biyu jika arba'in ba biyu mm. tiya ke nawa kenan kuke sayar da ita muna sayar da tiya ɗari da hamsin hamsin wani wuri da sittin mai sai da yawa ake sai da ma da hamsin ana samun kasuwa sosai To wallahi alhamdulillah wani lokacin an yi sa'a ana iya samun sai da buhu guda wani lokaci kuma mutum yana buhu guda dan yana iya maka kwana biyu rana na uku ya kare saboda yan ta kare ta zan kasa kasa na abba a saurin sa'i. kwarar nan dai kamar yanzu lokacin ta ne akwai ta sosai a kasuwa kenan lallai bana dai mun sami ta da dama dama bisa gabara, dan gabara ba a yi ta ba da dama zaman bana alhamdulillah dan kwaita ainihi daga ina ake zuwa da ita to ana hitowa da ita daga cikin Niger sannan kuma akwai wadda ake hitowa da ita daga Najeriya sai dai wadda ta Niger din ta yi kyawu menene bambancin hwara mai kyau da wadda tafiyar uwarta kyau mai kyau ita ake dafawa a cikin ruwan zahi a sa gishiri su sa eh sai su sa magi sai a dafa a shanya ta bushe sai a sanyo a bugu to mara kyau ita kuma wata ana kamawa dai ne da an sa ga tukunya ba tare da ruwa ba an ka suya ta dora ja ta dauki suya sai a sabki ta to wanda bai soyu ba shi ke kawo matsala ga fara amma inda a gani na kowa zan zuba ga ruwan zahe ya sa gishiri ya dawa ta hi muhimmanci kuma ta hi kyau to ya babu dai wata matsala da ke damun kamar wajen harkokin kasuwanci lallai matsalar mu guda su waɗanda ke sayarwa mana suna zanyan wani abu wanda bai kamata ba saboda wani lokacin suna zan sa ta kwarai da sama sai su sa lala daga ƙasa sai mun sayo mun zo mun zazzage sai mu isko ba wadda mun ka gani da sama na ba in mun maida kuma abin sai ya zama matsala wani karon suna ai su rage mutum kuɗi wani karon kuma sai a samu dai tangarɗa kaɗan to yaya ana samun dai abin da ake ɗaukar ɗawainiyar iyali da dai har ma watakila taimaka wa yan uwa ko alhamdulillah yan ba dan wara ba ta ɗaukar lokaci ba da taka kare a gaskiya muna samun abin da mun kai dabaru da shi alhamdulillah bai da wani matsala mun gode ma Allah to Allah ya taimaka mun gode har yanzu dai a kasuwar ta habu ta gida ke unguwar yantala ga nan da wani mai sai da dabino malami ya sunanka sunana abdul to ya kasuwanci kasuwanci to wallahi babu laihi ana ta jajjarga sannu sannu dai hmm, ba matsala saboda ana kokan cewa babu kuɗi yanzu a hannun mutane kai wallahi akwai rashin kuɗi gaskiya sisi layi. dan yanzu in ka sai da makilo goma ma ka huta babu laifi dai aka ci aka kilo goma a wuni a wuni eh yau nawa ake sai da kilo to ana sai da shi ɗari da ashirin dai ɗari da ashirin ake sai da shi eh to ina kuke samo da binan nan to wallahi muna samo shi na can wajen habbeni babbar kasuwar shi eh, eh. babbar kasuwa kenan eh babbar kasuwa hmm. to yaya bambancin dabino saboda ina ganin kamar kala-kala ne dabinon nan ko to wallahi akwai sikire akwai targal hmm. eh akwai sikire akwai targal menene ke bambanta su to wannan wannan baki ne shi kuma targal wari ne shi yasa ake bambanta su kamar ga can kana gani wani ya wani daɗi kenan eh kamar ba wai daɗi ya haya ba wanga ya baki wanda aka ce masu kare ya hi zaki shi kuma wancan zaki ya bai da kwarai to Allah taimaka nan kuma gani nan na shigo wurin masu kayan miya dukkan su dai a kasuwar gi wato kasuwar ungwariyar tala malami salamu alaikum ya sunanka wa alaikum salam sunana isaka sumi sumi sumi ne kake sayarwa oh, su tafarnuwa tanka romaji yaji da gishiri yaya yanayin kasuwa to kasuwa sai lokaci alhamdulillah ba komai kadan kadan ne kasuwa lokacin hmm, ba samun ciniki a ah, gwargwaron hali ana samun gwargwaron hali ba alaihi hmm. Eh, walahi ana samun warwaran hali muna ji mutane suna korafin cewa kamar kayan miya sun yi tsada kuma a lokacin da babu kuɗi a hannun mutane a wannan shi gaskiya ne yanzu kaya sun yi tsada yanzu kaya ba da miya ɗaya ba duk kayan sun yi tsada gaskiya komi ya ƙara kuɗi mm. komi ka zo sayuwar kasar shi yanzu ya linka kuɗi mai lalle ta sun yi tsada zuwa kamar da ba to a iya sanin ku menene eh, ya janyo tsadar farashi abubuwa a kasuwanni a tsohon nan mu ba mu ya gane paske mu ana kawa na nan ga muna sai waɗanda ga zuwa suna ɗaukuwa da ƙasashen waje suna kawa suna gaba misali ba musayan ko ce irin matsala ce ba gaske muna ɗauka na nan gare su tunda mu ba mu hita ƙasashen waje mu ɗauko musayan da abin yake ba shi yasa wato kana nufin kenan da yawa daga cikin abubuwan da ake sayarwa daga waje ake shigowa da su sai dai guda guda ne ake samu na nan ga amma wasu duka ana hita da su da kasashen waje ne ake kasu yanzu misali a wani ana samun cinikin nawa a to wannan daɗa kuma <laughs> shi daɗa wannan to gwargwadon hali ne ana samun ne baki abin da Allah ya hukunta a samu eh shi ne ake samu eh. babu wata damuwa kamar wani abin da kuke ganin yana mai da hannun agogo baya wajen harkokin kasuwanci na yau a mu dama guda ce da ka sun kai tsara ne kawai damar a yan ka kai tsara babu wata riba mai shiga gaskiya kana sai san mutum abu da alhaya ka kuma ka mai karin kuɗi a gani kenan gobe ba zai komo shanka ba sai dai in ya buga cikin kasuwa ga abin na haka nan nasa annan ya dawo yasa yan kasuwanci na bunƙasa komi yana ci gaba amma in babu kasuwanci babu ci gaba idan dai ana taimaka ma kananan kayan kasuwa su ma suna samu sai aure daga cikin su wata rana sai a samu mayya amma ana ana mai sa kananan suna yi kasa kullum ka gani babu ci gaba kenan eh muna so a zan tallawa ma yan kasuwa suna samu suna ci gaba saboda sai da kasuwanci na kasa ga tiya gaba to Allah taimaka gana tare da wani malami salamu alaikum wa alaikum salam yaya sunanka sunana usmanu usmanu me kake sayarwa nan tsire nake sai da tsire eh. na shanu ko na raguna ko na waki a na shanu dai to ya harkokin suke ta yau to la alhamdulillah da dama insha Allah hmm, kasuwa ba matsala na samun ciniki a ba matsala insha Allah da dama insha Allah eh, misali kamar eh, nawa kake kamar rago ko awaki nawa kake yanka wanda kuma kake gasha a wuni yanzu kilo kilo na nake duka a kilo kilo kai zuwa kake kai sari ka zo ka gasa eh insha Allah na'am lalle insha Allah saruwa nake sai dan sai da lalle ba mu labarin yadda kasuwancin ke tahiya a gaskiya kan wallahi gaskiya a cikin yanayin rashin kuɗi dan dai gaskiya ce nake wallahi dai ba ce ni kiyo gaskiya dai sai dai alhamdulillah a ce an gode ma Allah amma dai dama insha Allah misali a nawa ake iya yi a wuni a yini to ya danganta ya dai kamata wata nan kada aika jika 20 ko 15 ko 10 wata nan kuma jika biyar ɗin masu gagari ka insha Allah lallai. idan kuma lokacin da kasuwa take jaza sosai ne kamar nawa kake ganin za a samu a wuri insha Allah ga ini an mutuna a jaka 20 30 inda yana yi inda kan alkilin din an ka an saba da kai an san a sai gari ka sosai sosai insha Allah iyaka ana samun dai abin da za a dauki nauyin iyali gaskiya shi ke biya wasu bukatu insha Allah hmm. to yanzu menene damuwar ku masu sai da nama to wala muka zama mu dai masu sai da nama abin da maka so Allah cira ta mana kasuwar ga ta daga saboda a dan samun cinikin nan wala ka ta dan ta ya insha Allah babu wasu matsaloli da kuke ganin suna toye harkokin kasuwancin nan naku a ni dai gaskiya ban san su ba gaskiya insha Allah ba matsalolin komai insha Allah yaya farashin dabbobi yake a kasuwanni to farashin dabbobi a kasuwanni ba mu ne ka ba san dabbobi mu bakin mu an kawo nama kasuwa mu zai mu sayi masu zuwa sayan dabbobi daban na mu kuma daban mu masu mu'amala gare su daban na insha Allah nawa kuke sayan kilon ɗanyen nama kilon ɗanyen nama a sai sai cika uku Malam Usman to Allah ya taimaka amin amin amin Allah na gode To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri na kasuwa a kai miki dole shirin da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki ni Sule Mumuni ma da gabatar da shirin muke ce da ku Allah ba mu alherin sa. Salamu alaikum. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a dole. Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai miki dole. Murya ta Amerika ga mu shirin. binciko mana gahir. Kasuwa a kai miki dole. Farashi kan hau kan sauka. Kasuwa a kai miki dole. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim ne ne magatakarda a kan arewacin Najeriya. Zan so mai nasiha wannan Lahadin akan maganar da ke cewa kudiri ko kuma niyya. karatun mu yana samuwa daga cikin littafin Daniel Sura ɗaya aya takwas wanda ke cewa Daniel ya yi kudiri a cikin zuciyarsa zan tsaya a gurin. Jajibirin shigan shekaran dubu biyu da shirin da ɗaya na san mutane da yawa sun yi niyya sun yi kudiri sun yi addu'o'i sun rubuta abubuwa da yawa da ba za su yi ba amma kashi kamar ma aka yi watanni biyu ko uku ba su iya son ajiye wannan niyan da suka yi ba gashi kuma wannan shekaran ta gama yau watan daya na alif dubu ishirin da biyu na san jajibirin shigan wannan shekarar wato ranar juma'a wanda ya shigar da mu zuwa ranar sati wanda ya shigar da mu sabuwar wannan shekarar wasu mu ne a mun yi kudiri da cewa ababa kaza ba za mu yi su ba amma kashi kamun ma a kai watanni kaza za mu karye wayannan kudurorin da muka yi don haka yan wana yana shirin mu da cewa duniya ko kuma kudirin da muka yi Allah ne mai cikawa rowansa ne wanda zai taimaka mana ya tokara mu da mu cika su ina addu'a wannan shekara duk duniyar da muka yi da kudirin da muka yi bari Allah ya taimaka mana yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan mutuwar jariri a cikin uwa wato stillbirth a turanci. birth na nufin jariri ya mutu tun yana cikin uwa kuma ana iya gane hakan ta hanyar hoto ko ultrasound a turanci inda zai nuna jaririn baya motsi ko kuma rashin bugawar zuciya idan aka haife shi kuma sai a ga baya numfashi tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki a shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu saurare barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan wato haihuwar jariri babu rai ma menene bambanci tsakanin stillbirth da miscarriage idan an ce stillbirth a turance da kuma a likitance abinda ake nufi shine jaririn da ya mutu a cikin mahaifiyarsa amma bayan cikin ya ɗauki tsawon sati 28 wato kwatankwacin uh, wata bakwai kenan shi kuma miscarriage Ah, shine ya kasance an rasa jaririn wanda yake kenan kasa da sati 28 a ah, wannan sati 28 shine na mafi yawancin kasashe a duniya akan samu bambanci daga kasa zuwa kasa misali kamar kasar amurka suna amfani da sati 20 maimakon sati 28 nan wurin bambanci tsakanin miscarriage da kuma shi stillbirth amma mu a kasashen har yanzu muna amfani da sati 28 kenan kusan wata bakwai. To likita wasu alamomi ne uwa za ta ji idan jariri ya mutu a cikinta? To alamun cewa jariri ya mutu a cikin mace ya danganta ga lokacin. Misali idan bai kai lokacin haihuwa ba, za ta ga alamar cewar juyawa da bubbugawa da yaro yake yi ya motsa nan ya motsa nan ta daina ji. sannan kuma kila ta ga alamun ko cikin ya daina girma wannan yana iya nuna mata alamar cewar ba lafiya in aka je aka bincika kuma aka saurari motsin zuciyar jaririn sai a ji ba alamar zuciya tana bugawa idan aka yi hoto na scanning da ake cewa ultrasound za a iya tabbatar da cewar jaririn yana da rai ko kuma ya mutu a wannan lokacin idan kuwa har sai a lokacin nakuda ne kinga ba lallai ta gane cewar ma jaririn ya mutu ba har sai ya fito amma a lokacin da shi ya sa idan ah, mace ta je haihuwa lokacin da ta fara nakuda za ki ga daga lokaci zuwa lokaci ana gwadawa ana duba bugun zuciyar jaririn ana bin matakai a tabbatar da lafiyar jaririn a lokacin da take nakudan nan to idan akwai wata matsala ana iya ganewa cikin dan kankanin lokaci a dau matakin da kuma ya kamata. Me ke haddasa hakan? Za a iya kasa abubuwan da suke kawo ah, mutuwar jariri kafin a haife shi wato stillborn Coastal bath kusan gida uku na ɗaya matsala da ta shafi shi kan shi daga bangaren jariri inda ya kasance akwai matsala ko daga zuciyar shi ko daga kwakwalwar shi abinda ake cewa bas defect ko daga matsalolin da suka shafi kwayoyin halitta abinda ake cewa chromosomal abnormalities a bangaren jariri kenan sannan ana iya samun matsala daga ita abin da turanci ake cewa placenta wato wannan dan tangaran da yake manne tsakanin ita mahaifar uwa da jariri wanda ta nan ne ake samu abinci da sauran abubuwan da jariri ke bukata ya shiga wurin shi sannan kuma shi abubuwan da baya bukata ta nan ne za a zai dawo ya biya shiga cikin mahaifiya mahaifiya ta janye shi wato placenta kenan aka samu matsala daga bangaren ita placenta ko kuma shi wannan cord wato igiyar da take jona da shi placenta din ta je zuwa jariri idan aka samu matsala ko ya daure ko ya murde. Um, zai iya kawo uh, mutuwar jariri ko kuma matsaloli da suka shafi ita uwar wata rashin lafiya kamar misali hawan jini kamar ciwon siga kamar ciwon zuciya da sauran ciwace-ciwace wanda za su iya shafar uwar wanda suke da illa akan jariri kenan kowane bangare wannan zai iya sa a jariri ya mutu kafin ma lokacin haihuwarsa sannan idan aka zo a wurin haihuwa din ana iya samun matsala idan ita misali filasanta din na ta balle daga jikin mahaifa kafin yaro ya fito sai ya kasance jini da kuma sinadarin oxygen da ake bukata na rayuwa da ya kamata ya kai bangaren jariri baya samun shi ga shi kuma uwa tana cikin nakuda tana kuma zubar da jini ko ya kasance yaron lokacin da yake kokarin fitowar a ce shi wannan igiyar wato code ta ɗaure ko ta sarkafe shi a wuya yadda zai kasance jini ya daina bi ta wannan code din kenan sai ya kasance an samu matsala wurin nakuda da haihuwa duk waɗannan dalilai ne da za a iya samun rasa jariri tun kafin ma a haife shi kamar daga wani mataki na juna biyu ake iya samun wannan matsala kenan stillbirth nan zai iya faruwa daga kusan shi sati 28 nan a jaririn ya mutu ko kuma sai kusa da ƙarshen cikin ma sannan jaririn ya mutu ko kuma sai a lokacin da mace take cikin naƙuda jaririn ya mutu ko ana dab da haihuwarsa ma a lokacin da ake ƙoƙarin haihuwarsa kenan ah, zai iya mutuwa wannan shine stillbirth kenan likita shin mace na iya haihuwa da kanta idan jariri ya mutu a cikinta Um, akwai lokacin da mace za ta iya haihuwa da jaririn koda ko ya rasu a yawanci wannan sai idan ya kai lokacin da ya kamata a haife shi kuma already ya zo kasa kan shi ya shigo ta wajen mahaifa um, ta za ta iya haihuwa shi amma idan yana can sama a lokacin da ya mutu misali a ce bai fi sati talatin ba ko abin da ya kama da haka to ba lallai ta iya haihuwarsa ba sai asibiti sun taimaka da dabarun da za a yi samu a fitar da shi shin akwai wasu matsaloli da uwa take cin karo da su idan har jariri ya mutu a cikin ciki? na'am idan jariri ya mutu a cikin uwa ya danganta ga lokacin da ya mutu nan yana iya zama matsala ga mahaifiya yana iya shafar lafiyarta kuma yana iya sa rayuwarta ma wani lokacin a cikin hatsari saboda haka da bukatar a wannan lokaci a taimaka a fitar da shi mataccen jariri nan tun kafin rayuwar uwar ta zama a cikin hatsari to likita yaya yanayin samun wannan matsala ta stillbirth ko kuma jariri ya mutu a cikin uwa kafin haife shi musamman ma a wannan ƙasa ta mu najeriya matsalar stillbirth tana da tsanani a najeriya saboda najeriya ita ce kusan ta biyu ko ta uku a duniya da take da mafi yawancin mutuwar jariran nan kafin a haife su A misali ana magana cewar duk haihuwa dubu da aka yi to haihuwa arba'in da uku, a baya su wannan yaran ba su zo da rai ba a kuma a shekara ta dubu da sha tara a najeriya a waɗanda aka kididdige kawai an samu irin waɗannan jarirai da aka rasa dubu da da saba'in biyu. wannan waɗanda aka ge eh, kenan banda wanda ba su je asibiti ba babu eh, alkalimansu To likita daga ƙarshe wasu matakai ya kamata a ɗauka don rage aukuwar wannan matsala. To shawara ta yadda za a rage wannan matsala eh, kamar yadda muka faɗa a wani shiri can baya shine a rinka shiryawa eh, samun juna biyu kamar yadda ake shiryawa aikin gona eh, mace da mijinta kafin su samu juna biyu a tabbatar da lafiyar mahaifiyar nan sannan a gane inda tana da wasu matsaloli da ya kamata a kula da su tun kafin ma ta samu juna biyu da kuma ta samu juna biyu to a tabbatar da an je asibiti an tabbatar da cewar juna biyun nan yana inda yake inda ake bukatar shi sannan ta ci gaba da zuwa awo saboda a tabbatar da lafiyarta da kuma lafiyar jaririn nan har ya zuwa haihuwa to wani daga cikin matsalolin da ake samu shine da dama mutane suna mata suna yin awo din nan to amma mafi yawancin wanda suke yin awon kusan kashi biyu cikin uku har yanzu ana samun matsalar cewar ba sa haihuwa a asibiti za ga gida suke haihuwa sai in an samu matsala ne sannan su je asibiti to wannan kuma yana daga cikin abin da yake ta'azzara waɗannan matsalolin saboda haka da buƙatar mutane su fahimci abin da yasa ake bukatar a wannan saboda a tabbatar da lafiyar jariri da ta mahaifiyar shi. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda su ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.